إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada mu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine ya rayuwar mu ta kawo wannan safiya ta Litinin yau ita ce ranar 15 ga watan tara watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar 20 ga watan biyar shekara ta 2019 Allah Ta tabaraka ta'ala cikin yaddarsa da wasa ya ƙara tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar Zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci a bangaren yan uwa mata to idan yan uwa ba amince ba har yanzu muna cikin suratul baqara aya ta 48 fadin Allah ta'ala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون a ƙarƙashin wannan aya Allah ta'ala ce ku ji tsoron wani ne da zai zo wata rai ba za ta yi ma wani rai amfani ba da mun ji cewa ɗa ba zai amfani uba ba uba ba zai amfani ɗa ba mata ba ta amfanin miji miji bai amfanar mata ɗan uwa bai amfanin ɗan uwa wala yuqbalu min hashafa'a a wannan yini Allah ta'ala ce ba za a karɓi ceto ba to mun ɗan je kaɗan dangane da abin da ya shafi ceto har yanzu za mu ɗora ne akan maganar ceto ɗin akwai ashiru shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ummati yawmal mati, wa latuha. ceto guda goma wanda manzan Allah zai yi ranar tashin alkiyama ga al'ummarsa kuma da hujjoji ba iya cewa idan baka ji ceton da kake so a nan ba to ban da shi domin akwai ceto na sunna akwai ceto na yan bida'a. ana ganewa ko ire-iren ceto na ‘yan bidaya ko mace ceto ko ma mace sata kama kalu don abin da suke cewa ranar tashin alkiyama ko in yasi dai ko tijjani zai zo da kato malumalin da katon aljihu ya ta ɗiban mutane Allah bai sani ba yana kai su aljanna ya ta ɗiba aljihu na ɗaukar mutum dubu saba'in yana kai su aljanna eh, idan ya je sai can daga baya Allah ya gan shi sai ce kai mai kake yi sai ce wa yana ɗiban masoyansa ne yana kwashe masoyansa yana kai sa aljanna kaga idan mutum zai magana ya kamata ya sa abin da yake faɗi eh wai kai me kake baka shiga aljanna kuma zaka shige mutane sun mai da addini wasa na farko dai wannan jingina jahilci ne ga Allah duk wanda ya jingina jahilci ga Allah wannan kafirci ne idan ka nuna Allah an yi wani abin da bai sani ba kuma ma a gabansa ai kaga ka jingina wa Allah jahilci da ni da kai a iya abu ba mu sani ba amma Allah a yi abin da bai sani ba tun kafin a aikata kai ko niyya kai Allah na sanar da niyyarka bare kuma kana aikatawa har a ta lodin mutum dubu saba'in aljihu wani irin aljihu ne wannan wani irin girma gare shi bayan manzan Allah ba da labari ce kuwa zai tashi tsirara shi ina ya samu riga tsirara fa za a tashi a ina ya samu riga har ɗinkin malam malam mai aljihun da yake ce mutum dubu saba'in ya jama'a to alayi hal irin wannan ceton ne sai a ruɗi mutum da shi ba zai tsaya bauta wa Allah ya wa Allah biyayya ba ya samu aljanna yana yana jiran a smogal din shi ana ganewa yana jiran ƴan smogal masu smogal din mutane su sace shi kuma don da shiga aljanna da sata ina ba fa'idar sa ai gara ka shiga me da ainihin izza Allah ne ya ce shiga aljanna mala'iku suna gaida ka mala'iku suna jinjina maka wannan shine shiga aljanna cikin daraja amma a ce satarka aka aka shiga aljanna satar mutum yi. ya kamata mutum ya san abin da yake yi kuma ya kiyaye wasu abubuwa ba sai an rika furta su ba Allah ta'ala ya sauke waɗannan ceto da suka tabbata da hujjoji wanda manzan Allah zai yi su zamu ji a gurguje ceto na farko shine a shafaatul uzma ceto mafi girma hiya shafaatul uzma min fasl al-mawqiti ba'da jalalati rusuli rusul alayhi salatu wa salam wa i'tizarihim anha wannan bayan gaba ɗaya manzanni sun ba da uzuri kowane annabi aka ce ya ceci mutane a musu hisabi zai ce a mai haƙuri ba zai iya ba kawai aiwa Allah magana duk annaba za su ce ba za su iya ba sai dai a tafi wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ce to ita ke cewa a shafaatul uzma ka duba hadisin Abi Hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ana sayyidun nasi yawmal qiyama manzo Allah ce ni ne shugaban mutane ranar tashin alqiyama dan labari yake badawa ba alfahari ba to daga nan ne mutanen za su tashi ta wurin annabi nuhu kai ne farkon manzanni kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ka ce mu Allah ta'ala yayi fushi yau ga mu shekara 40 Allah bai ce kowa komi ba ka ce mu ka mu ce ina wane ne a tafi wurin wannan annabi a tafi wurin wannan annabi daga ƙarshe gaba ɗaya su ittifaqi a je wajen manzon Allah fa ya tuna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sai a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa yaquluna su ce anta rasulullahi kai ne jakadan Allah wa khatamun nabiyina kai ne cikamakon annabawa da kai Allah ya rufe annabtaka bi ma'ana ba wani annabi bayan ka duk wanda yazo ce ana mar wahayi bayan annabi ɗan damfara ne ku shi ana ganewa duk girman rawanin sa ba wanda ake ma wahayi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma aka. za su ce wa manzon Allah Allah ta'ala ya gafarta maka zurbinka wanda ya gabata da wanda ya jinkiri a kaga karkashin faɗin Allah ta'ala inna fatahna laka fathan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا wannan faɗin Allah ta'ala ni yaghfir laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar Allah ta'ala ya yafe maka zunubinka wanda ya gabata da wanda ya jinkiri idan kaga idan ka kalli wannan to lallai sun faɗi wannan ne wato suna masu iktibasi da waccan aya ko to sai su ce manzon Allah kai ne wanda Allah ya yafe maka zunubanka waɗanda suka gabata da waɗanda suka yi jinkiri don haka ishfa' lana ila rabbika ya kai manzan Allah ka nema mana ceto a wurin ubangijinka ishfa' lana ila rabbika ka nema mana ceto a wurin ubangijinka bi ma'ana ka roƙa mana Allah ta'ala ceto yace fa an tsaliƙo? daga nan manzan Allah ya ce sai in yi tafiya bi ma'ana in je sai in tafi fa'atil arsha in zo wajen al'arshin ubangiji fa ta ji li lirabbe, in faɗi ina mai gaida ubangiji na Allah ta'ala ya daidaita bisa al'arshi manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo ya faɗi a ƙarƙashin al'arshi wato zai faɗi yana mai sujada ya fa yuqimu ni rabbul minhu ahadan bari? a nan ne Allah mai girma da ɗaukaka Ubangijin bayi, maza Allah ya ce sai Allah ya tsaye da shi a wani mukami, wanda wannan mukamin ko wannan matsayin Allah bai taɓa ba wani ba kafin manzan Allah, kuma ba za a taɓa ba wani ba bayan manzan Allah. Shi ne faɗin Allah ta'ala, a sa'an yaba afaka rabbuka maƙaman Mahmudan. A sa'an yaba afaka rabbuka. الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فدن الله تعالى ديتي ومن الليل أتكن دري فتهجد به كيتين صلى دون القرآن كان تهجد تهجد الله يفدأ أيتا أكم منذ الله واجبي أكم كما نافلة Allah ta'ala ce to minal laili fatahajjad bihi a dare kayi tahajjudi da wannan alqur'ani nafilatan laka asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda sakamakon wannan ana sa ran ubangijinka zai tada kai a wani irin matsayi abun godiya to wannan matsayin ne manzon Allah yake ba mu labari a wannan hadisi yace ranar tashin alkiyama idan aka zo jera domin in ce to sai in tafi wurin Allah tabaraka wata'ala ta'ala in je daidai al'arshin Allah sai in fadi in yi sujada ina ainihin sujada ga ubangiji na sai Allah ta'ala ya ce in tashi daga nan fai gulu sai ya ce ya Muhammad ya kai annabi Muhammad ko hmm. ah, wato ah, sai ya ce adakhil man la hisaba alaihi min ummatika min albabil ayman duk wanda ba a bin sa bashi ko ba haƙƙin wasu mutane a kansa cikin al'ummarka ka shigar da shi aljanna in dai matsalarsa da ubangiji ne shi da Allah ya yi wa laifi to kawai shigar da shi aljanna an baka dama ka ɗebe su ba su da hisabi a kansu ba su da wani wato wanda ba su da kes, ana ganewa ba su da wata wuce da waɗannan to kaji wahum shuraka'un nasu fil abwabil ukhra sannan sauran kofofin kuma za su wato za su yi tare da mutane wurin shiga dogon hadisi ne ana ganewa abinda muke so mu ciro a ciki an ba manzon Allah dama yayi ceton da yafi kowane ceto girma shine ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma ashe ka ga manzon Allah zai zai yi ba wasu mutane da ake karya waliyi ne? waliyi wane shehi wane ko wane ai ta kawo sunan wasu mutane wanda suka mutu kwanan nan bayan kuma ga manzon Allah bayan abinda annabawan Allah sun ce ba su iyawa sai dai a je wajen manzon Allah yaushe ga annabin Allah zai ce bai iya ceton mutane a filin alkiyama sai manzon Allah zai iya kai kuma ka zo ka ce akwai wani malamin ka da zai cece ka kaga wannan alama ce sifofi ne na sifofin yan bid'a Allah ta'ala shiritar da mu wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari hadisi na 4712 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 6465 yana cikin sharh at-tahawiyya hadisi na 229 yana cikin sahih al-jami' sagir hadisi na 1466 ya zo cikin sahih at-tirmidhi hadisi na 2434 haka nan takhrij kitab as-sunnah na imam al-albani hadisi na 811 an samu wani hadisi daga abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu nabiyyin sa'ala su'alan kowane annabi daya ya roki Allah wani roko kuna ganewa kowane annabi ya roki Allah wani roko ya roki Allah wata bukata aw qala ko kuwa wata riwaya yace li kulli nabiyyin da'watun kada da abiha fastujiba kowane annabi yana da roƙon da yawa Allah kuma aka amsa mishi an ba kowa dama ya roki wannan abun a amsa mishi manzo sallallahu alaihi wasallam yace faj'altu da'wati shafa'atan li ummati yawm al qiyama ni ko sai na bar addu'a ta ban roki komi ba sai na bari sai an je ranar tashin al-qiyama sai in ce ya Allah addu'an nan tawa da bukatun nan tawa eh me kake so a ceci al'ummata ana ganewa ko saboda tausayin manzo Allah dan manzo sallallahu alaihi wasallama ne tausayi ne <clears throat> laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun ربكم عزيز عليه ما عنتم إيه. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو إيه، إيه. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika manzo ya zo muku wanda naku ne daga cikin ku daga cikin halin wannan manzo azizun alaihi ma anittu wato duk abin da zai sa ku damu yana wa manzon nauyi manzo sallallahu alaihi wa sallama yana jin nauyi yaga kun shiga damuwa manzon Allah yana jin nauyi yaga kun shiga wani hali to dan haka ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya duba ranar tashin alkiyama da kalubalen da yake a wannan rana na tashin alkiyama yace fa uridu insha Allah an aktabi adawati shafa'atan li ummati manzo Allah yace na so in ɓoya addu'an nan da Allah ya ban dama in roka har zuwa ranar tashin alkiyama shafa'atan li ummati domin in ceci al'ummata muna roƙon Allah ya sa mu shiga cikin ceton manzon Allah amin hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 6305 haka nan yana cikin sahihul muslim hadisi na 200 daidai har yanzu an samu hadisin abi hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ce, ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wato ni ne shugaban ƴaƴan ƴan adam ni ne shugaban ƴan adam ranar tashin alkiyama ana ganewa na bismillah ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama wa awwalu manyan yashaqqu anhu alqabr ni ne farkon wanda kabari zai bude masa ranar tashin alkiyama ana ganewa gaba ɗaya ba yi riga an danne mu da itatuwa ba da randa da abin da ake binne mutum a kabari ƙasa ta riga ta danne mu ko an ce ka tashi baka ita shi ko da za a dawo maka da rai yadda ake sa mutum a kabari a sanya mutum kai ko da ba a sa komi ba kawai wannan tsagen iya tsagen in aka yi aka ce mutum ya kwanta saboda ka riga ka danna ka na dama kuma ba ka da wani balance a matsa mutum yake gib bai da wani balance da zai dafa bare kuma kana cikin kaya an riga an daure ka misali kaga dai batun ka fito ka ko an ce tashiwa ne eh da ka ce a taimake da daga ni amma ba ka yi tashi to aka debo itace aka zuba aka lebo ganye aka zuba aka kwaba ƙasa aka zuba aka ɗebo wata ƙasa aka sake jibgawa akai aka rufe wannan tashi sai dai da umarnin Allah in ya ce wani tashi ka tashi amma ba ka isa shi. manzo sallallahu alaihi ya ce a wannan rana ta alkiyama ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage farkon wanda ƙasa za ta tsage masa kabari ya bude ya fito manzo Allah ya ce ni ne farko wa awwal shafi'in wa awwal mushaffa'in ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a ba izinin in yi ceto ranar tashin alkiyama yaushe za mu yadda da magana wani mutum bayan manzan Allah ga abin da ya faɗi ba wanda zai wani ceto manzan Allah shine zai wannan ceton wani ceto da za a yi tanka rabu da shi za mu kai kanshi amma wannan ceton da ya na manzan Allah shine a shafaatul uzma kamar yadda hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 2278 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 1467 qala ibn abdul bar ibn abdul barri yake cewa akan wannan magana yace faktabatu da'awati eh, shafa'atan li ummati yawm al-qiyama sai na koye wannan roƙo nawa da Allah ya bani izini in yi dan ya zama ceto ga al'umma ta ranar tashin al yace hadha hadha al-hadithu ithbatu shafa'a a cikin wannan hadisi akwai tabbatar da ceto ba kaman yanda ƴan qalaqatu da ƴan ne suke cewa ba za a yi ceto ba za a yi ceto wa huwa rukunun min arkani iqtiqadi ahli sunnati wal jamaa wannan rukuni ne daga cikin rukunna aqida ahlus sunna wal jamaa wa hum mujma'una ala anna ta'wila qaulallahi azza wa jalla gaba ɗaya ahlus sunna sun riga sun yi sun yi ittifaqi cewa fassarar maganar Allah da yace wa minal layli hajjar bihi nafilatan laka asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala yace da wato da sannu Allah zai tashe ka a wani muqani a wani matsayi abun godiya suratul isra'i aya ta 79 al-maqamul mahbub aqida ahlus sunna guri abun godiya huwa Shafa'atu sallallahu alaihi wa sallama shine ceton manzon Allah fil muznibina min ummatihi masu zunubi cikin al'ummarsa su za a ceta wala a'lamu fi hadha khilafan ibnu abdul ya yace ban san wani sabani ba tsakanin malaman sunna duk wanda kaga ya saba ma wannan magana na ceton manzon Allah ba za a yi ba kaza kaza to dan tasine ne dan bid'a ne wanda baya tare da addini qala al ulama malamai suka ce kaulu sallallahu alaihi wasallama fadin manzo Allah ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam gaba daya lam yaqulhu fakhran za Allah ba ya fadi bane dan alfahari dan gaskiya ga kaida inda ana ladabtuwa da ladabin addini to baka zuwa kace ni ne shugaban kaza an gane ai ni ne shugaban kaza misali kice ni ne shugaban kungiyar mata masu wa'azi fadin haka yana daga cikin abin da ba su an gane ai sai dai wani ya ce maka sai dai in bukata ta taso amma kaga yanzu mutum shi zai zo da gabatar da kanshi ni ne wani kaza fi hajji ni ne wani kaza kaza ni ne wani kaza kaza ko ba haka ba mutum yana gabatar da kansa yana maganganu na alfahari wanda wanda ya saba wa ka'ida yanzu wato an waye gari ba wai ma ga garin mutane ba wallahi maluman addini malaman addini tawalu'u yana nema ya bar ya bar cikin su ni ne shakwa ne ni ne daktawa ne ni ne wane kaza ni ne wane kaza abubuwa da sun riga sun lalace wanda wannan wallahi musiba ce jama'a tsakani ga Allah a da idan ka zo kana yawo da mukami kana neman malamin da zaka bashi mukami ko na limanci ko na ladanci ko na shugabancin addini sai ka raki da gari baka samu wanda zai karba ba kowa yana gudun sa amma a yanzu fa da gudu ma ake neman mukamin saboda musiba da muka shiga cikin ta wanda ba alkhairi bane gare mu Allah ya shiryatar da mu malamai suka ce wannan magana ta manzon Allah ba alfahari manzon Allah ya ba bal sarraha bi nafil fakhri fi ghairi muslimin a wata riwaya da ba sahihu muslim ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙarara kuma ya kore magana alfahari a cikin hadisi da ya shahara manzo sallallahu alaihi yake cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhara manzo Allah ya ce ni ne shugaban ƴan adam gaba daya wala fakhara manzo Allah ya ce ba alfahari mazala ce ba alfahari ba 'yan adam gaba ɗaya ni ne shugabansu amma ba alfahari nake ba wa inna ma qala huli wajhaini shi manzo Allah ya faɗa haka ne ta fuska biyu na farko eh, imtisalu qawlihi ta'ala saboda bin umarnin Allah wa amma bi ni'mati Allah ta'ala ya ba manzansa umarni yace dangane da ni'imar Allah kai bayani kai magana akan ni'imar da Allah ya ma to sanya manzon Allah shugaba a filin alkiyama to wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya masa sai Allah ya ce to ya faɗa tunda Allah ya ce ya faɗa kenan ya bi wannan umarni ne yasa ya faɗi dalili na biyu annahu min albayani alladhi yajibu alaihi tablighu wasu malamai suna ganin yana cikin bayanin da Allah ya umarci manzan Allah ya isar cewa dole sai ya isar da shi ila ummatihi zuwa ga al'umma saliyarifuhu domin al'umman manzon Allah su sanwa su san manzon Allah to ala ayi hal ƴan uwa yana da kyau mu ainihin san wannan kuma mu kiyaye manzo sallallahu alaihi wasallama ce ranar tashin alkiyama shine farkon wanda zai za a ba izini ya ceto kuma shine farkon wanda zai yi ceto ceto na biyu ash-shafa'atu liman yasbiru ala la'awa'il madinati wa shiddatiha akwai ceto kuma da za a yi ranar tashin alkiyama wanda yayi hakuri akan wahalar garin Madina lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina garin nan ana zama ne ga wanda zama ya kama shi amma ba ya da daɗin zama ana ganewa idan ma wahalar garin suna kiran shi yasriba wanda suna ne ba mai daɗi ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai da sunan madina ana gane wannan ko to wannan suna da ake kira saboda yanayin yadda aka samu kai ne da kuma yanayin garin to galiban garin yana da zafi yana da wahala da sauransu kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wa garin addu'a an samu hadisi na ibnu umar yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man sabara alala awaiha wanda ya hakuri akan wahala na garin Madina wato wahalhalu ciwuka ce rashin lafiya wa shiddati da tsanani irin na garin Madina kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawmal qiyama zan zama mai ceton shi kuma zan tsaya mai in zama mai shaida ranar tashin alkiyama in ce yayi hakurin zama a garin Madina manzo Allah ce zan tsaya mashi ranar tashin alkiyama hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 1377 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 3739 hadisi ne wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama a ciki ya gada mana yadda halin ko yanayin yadda aka samu garin Madina da kuma mahimmancin zama a garin da mahimmancin yin hakuri a garin Madina an samu hadisin Abi Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda shi ma ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yasbiru ala la'awa'il madinati babu wanda zai yi haƙuri akan wahala da ciwuka na garin Madina wa shiddatiha da tsananin garin ahadan ba za a samu ne ya hakuri ba min ummati daga cikin al'ummata illa kuntu lahu shafi'an yawmal qiyamati face ranar tashin alkiyama na zama mai cetonsa au shahidan ko kuma in tsaya masa ranar tashin alkiyama hadisin yana cikin muslim shi ma hadisi na 1378 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 3740 yana cikin sahih tirmidhi hadisi na 3924 yana cikin sahihul jami'in sagir hadisi na 7721 to har yanzu an samu hadisin abi sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara masa yadda yace annahu jaa layalil harra cikin wato lokacin da aka yi wani tsanani a nan garin Madina ana kiran shi wato layalil harra mai zafi mai tsanani mai yanayi Ya ce na je fastasharahu fil jalai sai ya nemi wani ya zo ya same shi ko ya je ya samu wani sahabi sai ya nemi shawararsa akan zai kwashe kayan sa ya bar garin Madina wa shaka ilaihi ha wa Iyali ya ce kai abinci yayi tsada kuma ina da yawan iyali ina da yara rututu wasu na cewa yara tan sun fi 30 ko sun fi kaza ina da yara da yawa sannan kuma abinci yayi tsada dan haka ina ga zan bar garin nan in canja gari wa akhbarahu Allah sabara lahu ala jahadil madinati ya bashi labari cewa ba zai iya hakuri da wahalan madina ba wala awaiha da tsananinta fa qala lahu sai ya ce musu wai haka kai canka kai kuwa la amuruka bi zalika ban umace ka ba ban baka wannan shawara ba bi ma'ana ban goyi bayan ka bar garin madina ba inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu dan naji manzon Allah yana cewa la yasbiru ahadun ala hafa, fa yamutu ba wanda zai yi hakuri akan tsananin garin Madina ya tsaya har mutuwa ta same shi illa kuntu lahu shafi'an face na zan mai ceton shi ranar tashin alkiyama aw shahidan ko in zama shaida akan sa yawmal qiyamati idza kana muslima amma da shar'i mutum musulmi ne amma idan ba musulmi bane ya zauna a Madina ko shekara nawa ya ba ruwan manzon Allah da shi hadisin yana cikin muslim hadisi na 1374 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 3918 wannan shine ceto na biyu sai ceto na uku ina fatan kuna bi dan za a yi tambaya daga can ƙarshe da haka kowa ya shirya ceto na uku liman yamutu biha min almuslimin akwai ceto na musamman manzo Allah zai ceto na musamman ga wanda ya mutu a Madina indai mutum ya mutu a garin Madina ransa ya fice yana garin Madina akwai ceto na musamman وقد جاءت الاحاديث في ترغيب في الموت بالمدينه hadisai da dama sun zo suna kwadaitar da mutuwa a garin Madina wa anna zalika min mujibati shafaati sallallahu alaihi wasallama mutuwa a Madina yana wajabtar da cetan manzon Allah za ta shiga cikin tawagar cetan manzon Allah kamar da aka samu daga Abdullahi dan Umar yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut wanda ya samu damar mutuwa a garin Madina ya mutu a garin Madina wanda ya samu dama ta ya mutu a garin Madina Allah mutum na da ƴan sa da zai ci abinci har ya tsufa ai ka tattara ina ka ina ka koma can kullun kana nan ga ka ga harami ka je ka dawo har ku yi aran gama da mala'ikan mutuwa ana gane wai amma sai mutum na da ƴan kwandalolin da zai ci abinci dan ba kudin abinci kuma mutuwa bata zo ba to akwai wahala yawa in baka mutu ba yunwa ta ga akwai akwai matsala dole kana da amina zaka ci abinci to dai wanda ya samu daman mutuwa a garin Madina manzo Allah ce fal yamut fa innahu man mata bil madinati duk wanda ya mutu a garin Madina shafatu lahu yawal qiyama zan cece shi ranar tashi alqiyama wanda ya mutu a garin Madina zan cece shi ranar tashi alqiyama to kada mutun ya ji wannan kuma ya kwashi kaya ya can wurin eh hadisin yana cikin sahihu targhib hadisi na 1193 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 3741 an-nasa'i ya fitar da shi cikin sunan al-kubra hadisi na 1971 qala al-mubarak puri al-mubarak puri ga abin da yake cewa fi qaulihi a cikin fadan sa manistata shi wannan al-mubarak puri shine mai littafin tarihin manzo Allah ar-rahiqul maktum ana ganewa ko sannan kuma shi yake da al-misbahul munir fi tahdhib tafsir ibn kathir al-idadu jama'atin min al-ulama to don haka ai kadara an ya mutu bil madina wanda ya samu iko ya mutu a madina ai yuqima biha ya zauna a madina hatta yudrikahu al maut har mutuwa ta same shi to wannan yake cewa ko ina ne yawa thumma ya thumma yudrikahu al maut wato hatta yudrikahu al maut har mutuwa ta same shi wannan fal ya mutu biha ya kokari ya mutu a Madina aw fal ya qum biha ko ya zauna a Madina hatta ya mutu har mutuwa ta same shi fa huwa hasun ala luzumi luzumi al-iqamati biha wannan manzo Allah yana kwadaitar da mutane ne dan su lazumci zama a Madina fa innahu ashfa'u liman ashfa'a liman yamutu biha manzo Allah zai ceto ku ashfa'u fa inni ashfa'u liman yamutu biha manzo Allah ce zan ceci wanda ya mutu a Madina ai akhussuhu bi shafa'ati zan keɓance shi da ceto na ranar tashin alkiyama ghairal ammati banda sauran mutane li ziyadati fi ikramihi domin in ƙara wajen karrama shi wannan ne ceton manzon Allah na nawa na uku to sai ceton manzon Allah na hudu ash-shafa'atu fi dukhulil jannati gairi hisab akwai waɗanda za a ceta su shiga aljanna kai tsaye ba ma ko tambaya Allah ka samu na ciki domin tsakani ga Allah irin ka tobarar da muka yi idan dai aka ce sai an tambaye mu to matsala ce ana ganewa ko dan mutum zai ta zufa ne bai san da zai kare ba amma da ka zo a ce wuce yawwa yanzu na ji magana yawwa dan haka da an ce wuce shikenan sai ka wuce to amma bari mu ji aikin da ake yi ana samun wannan ceton muna yi dan abin ba wai da baki ba ne ko an samu hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace yadkhulul jannata min ummati 70000 alfan bighairi hisab mutum dubu saba'in cikin al'umma ta za su shiga aljanna ba tambaya qalu suka ce manhum suwaye ya rasulullah qala yace humul ladzina la yastarquna sune waɗanda ba sa yin magani ba sa nema ai musu ruqiyya ai musu magani wala yatasayyaruna ba sa canfi wala yaktawuna ba sa yin lalas wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijin suke dogara ana ganewa bi ma'ana idan ba su da lafiya ga maganin shi su kisha saboda imani na biyu ba sa yin camfi abinda yasa kaza ya same ni dan yau ban yi kaza bane ko da shine camfi ko idan na gamu da zabaya ko na gamu da kuturu ko na gamu da makaho ko na gamu da tsoho ko na gamu da yaro ko na fara gamuwa da mace tarfi ne akwai akwai mata da na sani tana sai da kosai in dai mace za ta zo ko ta kai mace dari ta fara siyan kosan nan ba za ta siyan mata ba sai dai namiji ya fara siya ya jama'a kaga wannan ai wahala ce idan Allah ya so sai ta kawo mata kuma duk ran da namijin bai zo ba ba a samun yadda ake so saboda an riga an yi ne an canfa su waɗannan ba sa canfi wala wuna ba sa kayyu kayyu shine ciwo eh, magani na ƙarshe a cikin magunguna ai an san kayyu lalas ake ta ko abin kamar sakiya haka a nana mutum wuta saboda ciwo fita a jikinsa a nana wa mutum wuta a sa karfe wuta ya zafi a nana mutum don wani ciwo wuri misali wani ciwo ya damu mutum an yi an yi yaƙi warkewa in aka sa wuta sai wurin ya mutu gaba ɗaya in ya mutu gaba ɗaya ai ba ciwon wannan shine kaman option na ƙarshe to shine yace to ko wannan ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijin suke dogara fa qala ukasha wani sahabi da ake cewa ukasha ce ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum ka roƙa min Allah ya sa ni cikin su mutane nawa 70 din nan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace Allahumma ja'alhu minhum ya Allah ka sa ukasha a ciki a wata ruwaya ma ya ce kana ciki sun makama rajulun minar ansar to tun da ukasha ya roƙa kuma ya samu sai wani mutum ɗan madina shi ma ya miƙe ya ce ya rasulallah ni ma a roƙa man Allah ya sanya ni cikinsu faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce sabaƙa ka biha ukasha ai ukasha ya riga ka ana ganewa ai ukasha ya riga ka domin ya riga ya yi magana kuma an ba shi dama don haka ukasha ya riga ka to wannan kenan hadisin yana cikin muslim hadisi na 218 jama'a ga aljanna ba tambaya idan za a iya ba allura eh ba ta ba shan magani ba komi sai dogaro ga Allah dai da kanka ma ka sadakar ko ta ka san baka take a to shi ne ka dai ga irin qualities din ga nagartarsu nan idan za ka iya ga nagartarsu nan idan za ka iya idan akwai wanda zai gwada tare da cewa manzo sallallahu shi ya ce ya ku bayan Allah ku yi magani domin Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya sauka mata da mi da magani ya ku bayan Allah ku yi me ku yi magani jama'a muna gane wannan yin magani ibada ne yin magani ibada ne to amma kuma nan jauriya wani matsayi ne na musamman wasu ɗaiɗaiku ne za su samu Allah ka sa muna ciki za mu iya daure ba amma yanzu ba mu kai ba sai dai Allah ya samu ceto na biyar ash-shafa'atu fi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi ceto na biyar shine wanda ya faɗi la ilaha illallah da tsarkin zuciya da me tsarkin zuciya ya faɗi la ilaha illallah ne da tsarkin zuciya ba komai a ransa ba munafunci babu wani abu sai tsarkin zuciya saboda hadisin abi huraira yake cewa manzo yake cewa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah waye zai rabauta da ceton ka ranar tashin al-qiyama ya rasulullah فقال يتي لقد ظننت يا ta allah ya salani an hadal hadisi awwalan minka wa awwala minka yace ya kai Abu Huraira abinda nake zato shine ba za a samu wanda zai tambaye ni ba ga wannan wato akan wannan hadisi ko akan wannan magana ya fara tambaya na wanda ba kai ba me ake nufi anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana da Ukasha a afwan yake magana da Sa'ad ya ce a iya tunanina ban yi tunanin a samu wanda zai riga ka tambaya ta ba bi ma'ana ka zama kai ne farkon wanda zai tambaye ni limara aitu min hirsika alal hadisi saboda kwadayinka da me da ilimin hadisi kaga wannan daga cikin shedan manza Allah gawa da irin su sa'ad ta bi wa kasa da sauransu sai manza Allah ya ce as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamah wanda zai fi kowa rabauta da ceto na ranar tashin alkiyama man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kadai a a khalisan min qibali nafsihi yana da yi tsakani ga Allah da ikhlasi dan Allah ya faɗa ya faɗi la ilaha illallah sa dan Allah khalisan min mai tsarki tsantsa la ilaha illallah tsantsa wanda ba shakka a cikinta wanda ba munafunci a cikinta wadda ba kokonto a cikinta wadda ba ƙarya a cikinta wadda ba shirka a cikinta la ilaha illallah tsantsanta la ilaha illallah wanda aka samu itikadin fil qalb ka riga ka kudirce a zuciya ka faɗa da baki ka aikata da me da gabbanka la ilaha illallah da take da sharuɗa guda bakwai ya zama ka cika su la ilaha illallah da take da abin da ke bata ta guda goma ya zama ka kiyaye su to idan ka samu wannan kana cikin wanda zai rabauta da ceto na ranar tashin alkiyama kamar yadda zo cikin sahihul bukari hadisi na 6570 yana cikin takhrij kitabis sunna hadisi na 825 har yanzu an samu hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah za a fitar da shi daga cikin wuta wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira in dai a zuciyarsa akwai alkhairi ko da dan kwayan gashi kun san silin gashi ai idan mutum ya faɗi la ilaha illallah la ilaha illallah sa lafiya lau ba ta da matsala ana ganewa sannan yana da aikin alheri da yi ko da filin gashi ɗaya ne ko da girman mai silin gashi ɗaya wannan za a fidda shi daga ainihin wuta wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazilu barra ko akwai a cikin zuciyarsa wato alkhairi ko da daidai daidai girman ƙwaya ne thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah sannan za a fitar a cikin wuta wanda yace la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazilu zarra ko da a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra kun san ƙwayan zarra ne wasu na cewa dan wannan kawalwalniya dan idan ka dan kalli window haka akwai kura an ta da kura ga wasu abubuwa ɗan ƙanana cikin hasken rana ana gani sai ɗan ƙanana wanda dai ba za ka iya ba ka iya kama ɗaya sai dai kai haka in ma kai haka ba za ba ka su shine ƙwayar zarra to in dai kana da imani a cikin kana da alkhairi a zuciyarka ko da wannan ƙwayar to za ka fita daga cikin wuta ko da ka shiga Allah ka sa ka da mu shiga wuta hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 7410 dan wani an yi magana ce alhamdulillah alhamdulillah ashe dai ba za mu tabbata ba <laughs> ba wa Allah wai ashe dai ba za mu tabbata ba kaga wannan ka so bara ce kana magana ka shiga wuta ko na minti ɗaya ko da ba za ka tabbata ba Hakana, alhamdulillah ashe dai ba za mu tabbata ba alhamdulillah ashe dai ba za mu tabbata ba aba malam tausayin Allah ai muna cikin wanda zamu shige aljanna ko tambaya babu insha Allah ana gane wannan ai idan ka tashi roƙon aljanna wani yana cewa Allah bashi aljanna ko da gate kaji eh wai a bashi aljanna ko da gate ya salam ko da gate yana nema kada ka roki Allah gate ka ce Allah ka bani firdausul a'la shan kolin aljanna idan ba a samu ƙolin ba a samu tsakiya amma wanda ya ce gate kaga ƙarshe waje za a gan shi kuma ma me ake da get? ai ana neman ƙoli ne Allah ka samu dace wannan hadisi yana cikin muslim hadisi na 193 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 826 ya zo cikin sahihu ibn maja hadisi na 3499 ya zo cikin sahihu tirmidhi hadisi na 2500 da talatin da tara yanzu mun faɗi ceto na nawa ceto na biyar sai ceto na shida ceto na nawa na shida a shafaatu fi ahli al-kaba'ir min ummatihi ceton da za a yi ma yan kaba'ira yan kaba'ira sune waɗanda suke aikata manya-manyan laifuka kaman sata kaman zinace-zinace kaman gulma manya-manyan laifuka dai shan giya da sauransu kaga duk ana kiransu alkaba'ir ana kiransu me alkaba'ir manyan laifuka to su ma za a cece su ranar tashin alkiyama hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa ya dace manzo sallallahu alaihi ya ce shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ceto na ga ma'abota aika kaba'ira aikata kaba'ira daga cikin al'ummata bi ma'ana ceto na zai shafi waɗanda suke aikata kaba'ira ranar tashin alkiyama innama ju'ilati shafa'atu li ahli kaba'ir min ummati Allah ya sanya mace tan ne dan masu aikata kaba'ira cikin al'ummata a samu a cece su hadisin yana cikin sahihu abi dauda hadisi na 4739 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 2435 yana cikin sahihu ibn majah hadisi na 6468 alwadi ya fitar da shi cikin ash-shafa'a hadisi na 101 idan mutum yana aikata alkaba'ira ya yi ƙoƙari ya tuba ai an san alkaba'ir eh ba ku san alkaba'ir ba manyan laifuka ba ƙananan laifuka sayyi'atu ba a'a kaba'ir manyan laifuka wanda daga ciki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce istanibu as-saba al-mubiqat ku ji tsoron abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga ciki ya ce me ashirku billah shirka da Allah ko uququl walidain da sabawa iyaye daga ciki ya kira me banda saba wa iyaye ya kira a sihir akwai sihiri ya kira qatlun nas kasharai ya kira qazaful musinat yin qazafi ga baiwa Allah ta dauko qur'anin ta za ta makaranta ko za ta masallaci ce ai wuri kaza take zuwa ya kulla mata sharri da sauran sauransu duwana daga cikin ayi alkaba'ir guda bakwai da yazo a cikin wannan hadisi akwai sauran wasu hadisan daban da suka zo da ainihin a ainihin kaba'ira to wannan kenan an samu hadisi na Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda yace ma zilna numsiku anil istighfar li ahli kaba'ir mu dai mu gushe ba muna kame hannunmu duk wanda muka san cewa yana aikata manyan laifuka ba ma nema masa gafara wurin Allah in dai mutum dan aikata manyan laifuka ne irin wanda aka kira su al-kaba'ir in ta in ta ji tanibu kaba'ira ma hauna anhu kafir ankum sai ya cuto in mutum yana aikata kaba'ira muna yin nesa da yi masa me yi masa addu'a hatta sa sami'na min min fi nabiyina sallallahu alaihi har muka ji magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai girma da daukaka la yaghfiru an yi yushraka bihi Allah baya yafiwa idan ake shirka da shi ah, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana yafa wanda bai kai haka ba ga wanda ya so qala sai yace fa inni karta shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati manzo Allah yace ni na bar ceto na sai ranar tashin alkiyama zan ceci masu aikata al-kaba'ira daga cikin al'umma ta a ranar tashin alkiyama hadisin yana cikin takhriju kitabi sunna hadisi na ɗari takwas da talatin. har yanzu an samu hadisi daga asma'u bintu umais Allah ta'ala ya kara mata yadda take cewa ya rasulullahi Ta ce ya ma'aikin Allah ud'ullaha an yaj'alani mimman tashfa'u lahu yawmal qiyamah ya manzan Allah ka sanya ni cikin wanda za ka ceta ranar tashin alkiyama ka roƙa min Allah in shiga cikin cetonka ranar tashin alkiyama fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce idan takmishukin nar in ko za ki samu cetona to fa wuta sai ta shafe ki takmishukin nar fa inna shafa'ati domin ceto na li kulli halikin ga duk wanda ya halaka min ummati cikin al'ummata takhmishuhu nar wanda wuta za ta shafe shi ana ganewa idan kina so a saki a ciki wuta ta dan shafe ki sannan ki zo ki samu tsira to hadisin yana cikin at-tamhid na ibnu abdul barri juz'i na 19 shafi na 100 shafi na 67 al-iraqi ya fitar da wannan hadisi ko ya fitar da shi ba cikin ainihin sharhi na takrib juz'i na uku shafi na 111 wannan shine ceto na shida a gurguje ceto na bakwai ceto na nawa ceto na bakwai ceto na bakwai shine ash-shafa'atu fi raf'id darajat ceto da Allah zai yi dan a daga daraja kana cikin aljanna ne sai a daga daraja ka sake samun me abinda kuke kira promotion ko yawwa haka kuke cewa da yaran naku eh mu da yaran muna cewa tarqiya at-tarqiyatu at-tarqiyatu tarqiya shine a daga mutum a kai shi wani mukami an gane wannan ko hasala ala tarqiya ya samu ƙarin girma da Hausa ana cewa ƙarin girma da yaran ku kuma ana cewa ne yawwa to an samu hadisi na ummu salma hindu bintu abi umayya Allah ya kara mata yadda tace da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala abi salma manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigo wurin abi salma dan ya gaida shi saboda abi salma ba lafiya wa kada shaqqa basaruhu idanunsa ya kafi, wato idanun abi salma ya kafi fa akmadahu sai manzon Allah ya rintsa idanu bi ma'ana abi salma yayi ne ya cika manzo sallallahu alaihi ya zo gaida shi bai da lafiya sai ya tada shi ya mai ya cika to ya riga ya cika idanu sun kafe an gane ko sai manzo Allah ya mai fa azmadahu yana daga cikin aiki kokari ko karanta akamul janaiz yana daga cikin aikin eh, mutum wanda aka rasu a kusa da shi majinyaci wanda an rasu kusa da shi amma galiban mata idan an rasu sai su ta ihu su ta tsalle su ta ihu abubuwa ga sunan ko kuma su tserewa daga gurin sai mace ta tsere daga wurin da an mutu idan da ke aka aiko ki mutu ba inda za ki gudu in ka ga ka guji wa mutuwa ba kai aka ce wallahi idan kai aka ce kai ka isa ka gudu ina za ka wanda ka ga an ɗauka ɗin nan shi ma yana da tsumina da dubara yana da yadda zai yi amma Allah ne nuna mar iyakarsa kenan ana gane wannan ai haka Allah ke al'amarinsa idan kwanan mutum ya kare shi san yadda zai kawai ya shirya mar mutuwa kuma ya mutu kamar yadda Allah yake so ya mutu a lokacin da yake so ya mutu kenan innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum eh thumma turattuna ila alimil ghaibi wash-shahada ha فينبئكم بما كنتم تعملون Allah tabaraka wataala ce kul ka gaya masu innal mauta allazi tafirruna minhu mutuwan nan da kuke ta guduwa eh saboda ma kar a mutu ai abinci ma mutum ba zai cika saba ba zai cika saba yana dan yana irin kwanta yana duk dai gudun mutuwar da yake za ka mutu yau za ka mutu kaza za a yi kaza Allah ce mutuwan nan da kuke gudu fa innahu mulaqikum mutuwa sai ta same ku ko da mutum ya tafi Ingila daga nan ya tsere fiwu sai ingila shi a aje a duba jini a duba komi saboda mai ciwo kaza in ya kama mutum farar ɗaya ne yana zuwa can sai da mala'ikan mutuwa na jirin shi fa innahu walaqiku zai same fa'in inda kuke ingila nan ne gidan mala'ikan mutuwa yana wurin america nan ma gidan shi ne duk inda ka shiga a duniya nan zaka tada shi fa innahu walaqiku thumma turadduna ina alimil ghaib za a maida ku zuwa ga Allah masanin gaibi wa shahada da abin da yake bayyane fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ba a wa mutuwa shirya mata ake yi mutuwa ana shirya mata ne da aiki ai ta sallah ai ta azumi ai ta zakka ai ta hajji ai ta aikin kwarai ai ta istighfari ai ta tuba ai abin da za a tinkari mutuwa da shi idan ta zo a mutu da mutunci wannan shi wannan sahabi na manzon Allah manzon sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin sa sai ga ido ya kakkafe ya riga ya koma ga Allah manzo Allah ya rufe mai idanu sun makala yace innar ruha idza qubida shi dai rai idan an karbe shi ahul basar ido sai ya bishe ta kallo tun mutun yana gani yana gani har a tafi da ransa inda za ta fi shi haka zai musamman wannan galiban mutuwa ce ta mutanen kirki ana ganewa ko mutuwar mutanen kirki wanda galiban shiru suke mutuwa je mutun shiru wanda mutumin kirki ne wanda ba na kware bai ta hauka ta tsalle yana ihu yana ƙara saboda mai ya ga abin da ya gani mazo salasalama yana siffanta yadda mala'ikun mutuwa suke zuwa yanzu lokacin mutuwan mutum kafin lokacin da zai mutu zai ta ganin mala'iku suna zuwa suna sauka da yawa suna sauka su zauna mai maddul basar iya gani idansa kyawawa farare da fararen kaya da kyakkyawan shiga su ɗauke mai cewa kuna nan kuna damuwa shi ko abin da yake kallo yana kallo ya san cewa ya kyawawan baki haka zai gani su ta gaya mai maganganu kai mutumin kirki ne sallah da kai ake yi azumi da kai ake yi kaza da kai ake yi kaza su ta mai maganganu kafin oga kwata-kwata na ɗaukar rai ya zo daga nan ya bada umarni cewa a ciro ransa a fara daga kan kumba tun daga nan za a fara tahowa da rai har a zo idan sawu nan a matso a zo wajen gwiwa a iya barin sai huta ma a sake ɗauko rai a taho ya zo har a zo ƙugu da ka taɓa nan ka san nan da nan da bambanci nan an cire ransa nan ko ba a cire rai ba ana nan har a taho ƙirji a zo makogoro a bashi ya huta a kawo abubuwa da yawa na aljanna ana nuna mai samfarin dadin aljanna yana kallo da abin ya ɗau hankalinsa sai a zare ransa shine wannan shiƙati na shi a ransa cikin kwanciya hankali ya kama Allah ce bai ma san an yi ba yayi misali ce kamar yadda ake zara filin gashi a cikin jikakken gari bai ma san an yi ba sai dai kawai idanun sai tsaya domin tun da rai ya fita gangan jiki ya daina aiki shikenan an gama magana ta wuce idan ko kafiri ne hankali a tashe ya ga wasu irin mala'iku wasu munan kama sun taru suna mai hadidi za ka sani yau kan tabbas yau za ka sani ana mai maganganu irin na tashin hankali hankalinsa a tashe yana ta ihu yana ta wasu abubuwa kamar ya samu lafiya ki a ah, yau ya fara motsi ya samu lafiya ina zai wuce ne cikin azaba irin wanda ba ta da ƙarshe Allah ta'ala ya tsare mu so ala ayi hal wannan mutuwa ce ta mutanen kirki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rai idan ya fita idanu sai ya wannan ran kam ya ainihin bish fadajja nasu min ummatihi ko fadajja nasu min ahlihi wasu mutane a cikin gidansa da suka ji an ce idan rai ya fita sun san me gidan ya me ya tafi kenan kawai sai suka sai suka kwatsa kuka suka kwalla kara fa qala sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kukan mutuwa da ihu kuna wa kanku addu'a sharri ne kar ku wa kanku addu'a ta sharri fa innal malaikata tu'minuna ala ma taquluna malaiku suna amin kan abin da kuke yi thumma qala manzo Allah ce Allahumma ighfir li abi salamata ya Allah ka gafarta wa abi salama warfa darajatahu ko fil illiyina ka daga darajarsa fil mahdiyina ko kace al wato eh, wanda suke kusa al mahdiyina mutanen kusa na kusa da manzon Allah kenan ranar tashi alkiyama ya Allah ka daga darajarsa wa khulufu fi aqibihi fil gadirina ya Allah ka maye shi fi aqibihi a bayan sa fil gadirina cikin waɗanda suka wanzu al gadirina wanda suka rage iyalai idan mutum ya rasu ba iyalansa na nan ba to ya Allah ka maye shi yanzu abin da yake yi wa iyalan nashi ya Allah kai musu abinci da yake kawo musu da sauransu ya Allah ka zama kai ne gatansu ana ganewa ko manzo Allah ke masa wannan addu'a faghfir lana wa lahu ya rabbal alamin ya Allah ka gafarta mana ka gafarta masa wa sahlahu fi qabrihi ya Allah ka buda masa kabarin sa wa nawwir lahu fihi ya Allah ka afka masa kabarin sa hadisin yana cikin sahih muslim hadisi na 920 hadisi ya zo cikin sahih abi daud hadisi na 3118 yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 741 alwadi ya fita da shi cikin ash-shafa'a hadisi na 55 wannan hadisi ya nuna maka cewa warfa'a darajatahu ya Allah ka daga darajarsa cikin makusanta makusantanka ya Allah makusantan manzanka to ka daga darajarsa domin aljanna ana samun promotion tana na cewa an ce ka fito yana za a ce an ƙara maka daraja kana aljanna wannan darajar da ka samu ƙari dalilin addu'a ɗanka da ya maka ne ɗanka ne ya maka addu'a sai aka ƙara maka daraja lokaci ka za maka addu'a ka za yanzu ka samu ƙarin matsayi ka samu ƙarin muƙami ya salam ko dan ɗanka ya maka addu'a ka kai shi islamiyya a islamiyya ne kaɗai mutum zai iya koyan addu'a ga iyaye amma inda ba nan ba to kawai bori ne amma ina ya faɗa da iyaye da nuna masa yana da yanci yana da yanci ya kai mummi kuna disturbing zan kai ku human right kuna cikin public disturbances kuke cewa ko menene zan kai ku yaro ne yake cewa yana da iko ka iyayensa human right human right ko wani wuri shi yana da iko shi irin wannan me yake jawo shi yaro bai bai zauni islamiyya bai zauni makarantar addini majalisar addini sai da zai san darajar iyayensa wanda bai samun rahama sai da bilin su ma sai idan ya musu biyayya kamar yadda manzon Allah ya tabbatar amma kuma su koma su ne abokan sa Allah ta'ala shirye ta da to wannan kenan an samu hadisin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace ana alamun nasi bi shafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal na fi kowa sanin shaidan man wato ceton manzon Allah ranar tashin alkiyama kala yace fa tadarakan nasu alai mutane suka yi kansa tunda ka san ce ceton manzon Allah sai ka mana bayani faqalu suka ce wato eh yarhamukallahu ka ganka Allah ya ji kanka Allah ta'ala ya yafe maka dan Allah ka gaya mana irin suna ta to shine yace Allahumma ghfir li kulli abdin muslimin laqiyaka mu'minun bi la yushriku bika wannan shine addu'a da zaka yi dan ka samu ceton manzan Allah ya Allah ka gafarta ma kowane bawa musulmi wanda ya koma gare ka baya shirka yanzu ko dan irin hadisan da mutum baya guji shirka ba ko dan irin wannan bayanan ka koma ga Allah baka shirka ka koma ga Allah lami lafiya hadisin yana cikin musnadu ahmad musnadu imam ahmad kenan ko hadisi na dubu da wato dubu da ɗari da saba'in da takwas ceto na takwas a gurguje a shafa'atul khuruj minan nar ceton wanda ya riga shiga wuta wanda tsautsayi ya kai shi ya shiga wuta Allah ka saba ma ciki hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace inna allaha yakhruju qauman minan nari bi shafa'a Allah zai fitar da wasu mutane daga wuta ta dalilin ceto manzo sallallahu alaihi wasallama yace na'am an tambaye manzo Allah ne shin Allah zai fitar da wasu mutane daga wuta saboda ceto manzo Allah yace eh a ina hadisin yake hadisin da manzo Allah ya faɗi wannan magana yana cikin sahihu muslim hadisi na 191 yana cikin takhrij kitabis sunna hadisi na 841 har yanzu an samu hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce khuruju qaumun minan nar fa adama masatuhum minha safa'un wasu mutane wato za su fita daga wuta bayan wutar ta shafe su na wani lokaci fi yadkhuluna aljanna sai su shiga aljanna fa ko fa yusammihim ahlul jannati aljahannamiyina ɗan aljanna sai su rika kiransu ‘yan wutan jahannama, to wannan ɗan jahannama, wannan ɗan jahannama kenan. Su ‘yan aljanna idan sun ga ‘yan wuta wanda aka je aka fito da su aka dare su aljanna, sai su ce, to idan ana so a yi kamar rifarin gare su, a gane sai a ce ‘yan jahannama. Ana ganewa ko? ‘yan jahannama nan to ‘yan jahannama. To haka za su rika kiransu, hadisi yana cikin Bukari, hadisi na dubu shida da ɗari biyar da hamsin da tara. Ana gane wannan ko? So ala ayyi hal wannan shine a wannan bangaren hadisi na Anas dan Malik akwai hadisin Jabir dan Abdullahi Allah kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna qauman yakhrujuna minan nar ko yukhrijuna minan nar yahtariquna fiha wasu mutane za a fito da su daga cikin wuta bayan sun kone a ciki urmus illa darati wujuhum sai yan layika dake fiskar su ana ganewa a fuskar ka ana dan samun dan layi layi ko to dan layi layin nan ne kadai bai kone ba amma ko ina ya kone hatta yirkul janna sai a shigar da su aljanna ai musu wanka a wanke su tas a gyara su a gyara su a shigar da su aljanna duk da haka suna warin wuta hadisin yana cikin muslim hadisi na 191 yana cikin sahihul jami'is sagir hadisi na 1576 ceto na tara ceto na tara الشفاعة التي يجتمع فيها الله جل وعلا والنبيون والملائكة والمؤمنون wannan ceto ne wanda Allah da kansa da annabawa da mala'iku da mu'minai gaba ɗaya za a haɗu a wajen wannan ceton ana ganewa ceto na ƙarshe kenan zai zama abinda zai zama na ƙarshe domin daga shi ya riga an gama an samu hadisi na abi sa'idin al-khudri Allah ya gara masa yadda Ya ce ƙulla ya rasulallah muka ce ya ma'aikin Allah hallara nara rabbana yau qiyamati shin ko za mu ga Allah za mu ga ubangiji mu ranar tashin alkiyama mu ga Allah qala yace hal runa fi ru'yati shamsi wal qamar shin kuna rogogo ake ce ga kuna turere turereniya wajen ganin rana ko wata yanzu da rana ta fito ai ba sai ka ture ne ba sai na ture ka ba kowa yana gani ba ka kare mun ban kare maka idan rana ta fito idan wata ya fito idza kanat sahwan a lokacin da take da haskenta kullu muka ce la ba ma ba ma turereniya kare ce fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idhin a wannan rana ba za ku yi turereniya ba ba za ku yi wani abin nan ba za ku wani ba zai kare wani ba wajen ganin ubangijinku illa kama tudaruna fi ru'yatihima ce irin turereniyar da kuke wurin ganin rana ko wata kinan dai ba za a yi ba domin ba a yi ana gano na ai ba wanda bai ganin rana a fili ba wanda bai ganin wata a fili to wannan shine manzo sallallahu alaihi ce kuna turereniya a'a to yanda ba za ku yi turereniya ba to haka ma a wajen ganin ta bi ma'ana ba za ku yi wannan turereniya din ba sun makala ce yunadi munadi me kira zai yi kira da umarnin Allah sai a ce li yazhaba kullu qaumin ila ma kanu ya abuduna wasu mutane su tafi zuwa ga abin da suke bauta mawa fa zahabu ashabu salibi ma salibihim yan cross me ma ake ce mishi gicciya ne ko menene akwai da abin da ake kiran shi ake kiran shi da Hausa na manta sunan cross da Hausa ana da yana da suna to masu bautar cross sai su je wajen cross wa ashabul awsani ma awsanihim masu bautar gumaka tare da gumakansu wa ashabu kullu alihatin ma alihatihim wayanda suke bautan duk wani Allah tare da wannan Allah nasu hatta ya baka man kana ya abudullaha min barrin aw fajirin har ya zama ba wanda zai rage kowa Allah ta'ala ya tura shi inda yake ba wanda zai rage sai masu bauta Allah a cikin su su kuma kala biyu ne akwai mai bauta Allah mai bin Allah kuma akwai kuma mai bauta Allah fajiri ana ganewa mai biyayya ga Allah kuma akwai wa fajir sannan wa gabaratin min ahlil kitab wayanda za su rage ba a tura su ko ina ba akwai ɗan wani ɗan ragowa ‘yan kaɗan ɗan wani kaɗan daga cikin ahalin kitab jama'a muna gane wannan me yasa aka kyale bayan an ce masu bautar cross su wuce yahudawa su wuce kowa ya wuce amma ga wasu kuma ahalin kitabi ne an basu su ne waɗanda suka rike karantarwar annabi isa da annabi musa ba tare da sun canja ba ba irin waɗannan ba ne yanzu kuna ganewa waɗanda suka rike asalin karantarwa ba su canja ba to su za su tsaya tare da musulmai za a musu hukunci irin na musulmi ana gane wannan ko thumma yu'ta bi jahannama Allah zai sa a kawo wutar jahannama radu ka annaha sarraf a kawo ta wato yadda ka san sarraf. me ake abinda wato kaman garki ga tanan za a zo da ita da ka san garki fa yuqali yahuda cewa yahudawa ma kuntum ta'budun mu kuke bauta a duniya kalu su ce kunna na abudu uzairu ibn Allah muna bautar uzairu kun uzairu Uzair Allah ya ambace shi cikin uh, suratu Tauba wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah sai nasara wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah sai ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون تدان هكا الله تعالى يتي يهودا سنشي وزير دان الله ني نصارى ما سنشي إيسا دان الله ني الله تعالى ya tsine musu مغانا maganar su ta yi daidai ana ganewa ko sai Allah ta'ala ya la'ance su to dan haka a tambayi yahudawa wa kuke bauta sai su ce uzairu dan Allah sai a ce kazabtu ƙarya kuke yi lam lam yakul lillahi sahibatu wala walad Allah ba ya da mata bare maganar da fama turiduna me kuke so kalu sai su ce nuridu an tasqiyana muna so a shayar da mu ruwa ya Allah wahala te wahala fa yuqalu sai a ce ishrabu ku je ku sha fa ya na fi jahannama garin shan ruwan ne za su fada Dumu an riga an kawo ita jahannama tana kyalkyali kawalwal ne ban san me zan abin nan ba sarab dai eh, idan kana yin tafiya kamar daga nan zaka Kaduna ko Kano ko wata jaha kwalta idan rana ta doki kwalta ko wani abu zaka kamar ruwa yau wato wannan abu kamar ruwa Allah ya ambace shi wuri da cikin alkur'ani hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah inda huwa fa hisab wurare da yawa to dan haka sai wannan abin da suke gani ai suna tsammanin ruwa ne a lokacin kowa na cikin kishirwa Allah zai zo da wutan jahannama har irin haka wutan jahannama ce amma sai a zo da ita da wannan sura dan haka shine sarafin wanda muka huto so idan aka zo sai sai su ce suna so a shayar da su wannan ruwa sai a ce to ku je ku sha fa ta saqatu na fi jahannama sai su fada wutan jahannama kuma yuqalu lin nasara sai a ce wa kirista ma kuntum ta'budu me kuke bauta a duniya fa yaquluna kunna na'budu al-masih ibn Allah muna bautar al-masih dan Allah ne fa yuqalu sai a ce kazabtu ƙarya kuke lam wato lam yakul lillahi eh, sahibatun wala walad Allah bai da bai da mata bai da da fa ma turiduna yanzu ne me kuke so su ma su ce suna so a ba su ruwa a ce ku je ku sha karshe su fada cikin wuta a dalilin shan ruwa hatta ya baka man kana ya abdullah ba wanda zai rage sai mai bauta Allah kai ana ganewa su waye masu bauta Allah musulmai da ahlul kitabi wanda suka rike addinin nasu min birrin wa fajirin amma su kuma cikin musulman akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba fa yuqalu lahum sai a ce musu ma yahbisukum me ya tsere da ku anan wa qad zahaban nasu mutane kowa ya kama gaban sa fa yaquluna sai su ce fa ko wato faraqanahum wa nahnu ahwaju minna ilayhim al-yawma sai su ce ya Allah wato an raba mu da su yau gashi kuma muna matukar bukatar su rabbana ikhwanuna ya Allah uwan uwanmu din can fa kanu yusalluna ma'ana suna sallah tare da mu waya sumuna ma'ana suna azumi tare da mu su wato waɗanda suka rage kala biyu kala na farko musulmai mutanen kirki musulmai wanda ba na kware ba sai a ce su da ba na kwaren ba su huta ana ganewa ai can an riga an kori yahudu wuta an kori nasara wuta saura musulmai su kuma sun kasu aji nawa aji biyu ajin da suke bin Allah kai tsaye da wanda suke saba Allah sai a ce su tafi wuta bayan sun kama hanya sun tafi wuta sai waɗannan musulman da aka ce su su tsaya sun tsira sai su ce ya ubangiji 'yan uwanmu da mu suke sallah masu laifi ne amma tare muke sallah tare muke azumi ya Allah sannan suna aiki tare da mu ya Allah fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ya ce izhabu to tunda sun riga sun shige cikin wutar sun kone ku je cikin wutar فمن wajadtum fi قلبه مثقال مثقال dinarin min ايمان فخرجوه duk wanda kuka samu a cikin zuciyarsa akwai mithqala zarratin ya kamata ya zama nan gwargwadon ƙwayan zarra na imani ku to da shi kuna ba? wannan ceto in dai mutum musulmi ne in dai mutum musulmi ne da wuya bai samu wannan ceton ba sai dai ko idan musulunta ƙarya yayin munafiki ne amma in dai musuluncin gaskiya ne yadda za a ba musulmai dama haka za su shiga cikin wutan nan su bankar duk wanda yake da imani ko da ƙwayan zarra su tura shi Allah ya bada dama za a fita to kaji to duk da ƙwayar dinari ko ƙwayar dinari ɗaya ko kuma rabin dinari dan haka sai su fito da wanda za su fito da su hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi na 7439 hadisi yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 7377 sai to na goma ina ganin lokaci na hararan mu ceto na goma na ƙarshe daga cikin ceto da za a yi wato fi fi ammihi dangane da baffan manzan Allah abi talib fi takhsifil azabi dan rage masa azaba an samu hadisi daga Abbas ibn Abdul Muttalibi, dan uwan wanda za a ce ta dinkin ana ganewa ko yake cewa An-dahu ƙalalin nabi sallallahu alaihi wata rana al Abbas ya ce wa manzan Allah yace ma ta an ammika ya kai manzan Allah wani amfani za ka yi wa baffanka fa indahu kana yahutuka wa yaghdabu laka wannan baffa naka fa ya kasance yana kare ka yana baka kariya yana fushi idan an taba ka kuna ganewa jama'a sai manzon Allah yake cewa huwa fi dahadahim minan nar yana ga yana eh, gaba ake cewa gaba wuta gaba za a kira ko saman wuta yana saman wuta walaula ana manzala ce ba dan na tsaya masa ba lakana fi darkil asfali minan nari da ya samu kansa a karkashin shimfidar wuta na ƙarshe kuna gane ya jama'a manzala ce ba dan na tsaya masa ba da yana cikin shimfidan wuta na ƙarshe a ina wannan hadisi yake yana cikin bukari hadisi na 3883 yana cikin muslim hadisi na 209 yana cikin sahihul jami' hadisi na 351 har yanzu an samu hadisi na abi sa'id al qudri Allah ya kara masa yadda annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama zukira indahu ammu wata rana ya ji an ambaci baffan manzan Allah a kusa da manzan Allah faqala sai manzan Allah ya ce la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyama ta yi wuce to na zai amfani shi ranar tashin alkiyama fa sai fi dahdahin minan nar za a sanya shi a saman wuta ya bulugu ka abaihi daidai inda wuta zai kama daidai idan idanun idan sawunsa nan ne wuta zai kama shi wa ya gali min hudimaguhu amma kuma eh, kwakwalwar kansa tana ne tana tafarfasa saboda bala'in zafi hadisin na cikin bukari hadisi na 3885 yana cikin muslim hadisi na 210 yana cikin sahihul jami'i hadisi na 587 qala ibn taymiya ibn taymiya yace hadha nassun sahihun sarihun wannan nassi ne ingantacce kuma karara li shafa'ati sallallahu alaihi wasallama fi ba'd al-kufar cewa manzan Allah zai ceci wasu daga cikin kafirai an yi kafafa hula azab? Allah ya rage musu azab wato ya rage musu azaba bal fi an ja'ala ahwanu ahlin nari azaba Allah ya sanya shi duk a cikin mutanen wuta ya fi saukin azaba kamar yadda yazo cikin ainihin ingantacce an samu daga ibnu abbas ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ahwanu ahlin nari azaba wanda yafi kowa samun saukin azaba a ranar lahira dan wuta dan gata kuna ganewa dan wuta amma dan gata kowa yana cikin wuta shi ko duk jikinsa baya wuta sai dai iya idan kafarsa kawai kamar takalmin wutan ne ma za a sa masa ko ko za a dora shi a saman wuta shi yafi kowa gata a wuta shine Abu Talib Abu Talib wa huwa mutana'ilun bin alaini za a sanya mai wasu takalma guda biyu na wutan jahannama ya gali min huma dimaguhu saboda zafin takalman nan yadda ka san talige haka kwakwalwar kansa yake tafasa kamar talge kama guli almurajjalu ma ra'an na ahadan wato kamar yadda kasan dai tukunya ko abin da aka dafawa yake tafasa ma ahadan a ahada min hu azaban wato yadda ake gani to kamar babu wanda ya kai shi tsananin azaba ana ganewa kamar ba wanda ya kai shi ainihin tsananin azaba eh, bana karatun mata ne ake yi wato ana ganin kamar babu wanda ya kai shi wato tsananin azaba a ainihin cikin wuta wa innahu la ahwanuhum azaban kuma shi Abu talibin ya fi su ainihin sauki azaba yanzu duk wanda ka gani kwakwalwar kansa tana tafarfasa tana kamar dai ba zan muku misali kamar dai abin abin nan tuwo na mata ko wani abin nan tuwo da mata ke yi talge to wanda yadda ka san talge haka sa za ta rika yi duk wanda ya gani zai dauka ya fi kowa shan bala'i alhali shi ne dangata kaga wannan hadisi zai nuna maka bala'in wuta wuce da ake tsammani Allah ta'ala ya tsare mai da shiga wuta hadisin yana cikin bukari hadisi na 6561 yana cikin muslim hadisi na 213 yana cikin sahihul jami' sakir hadisi na 2033 yana cikin sahihul targhe hadisi na 3686 to ɗan uwa insha Allah ta'ala anan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu ɗora daga ayar gaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah